danne shi tana ta danne shi idan dai yana da hope yana da kwarin gwiwa cewa zai tashin Allah da sai ga cewa Allah ya bashi damar tashi na sha ganin wanda yake kwance a gadon mutuwa Allah ubangiji ya bashi damar cewa ya yadda cewa zai tashi sai ga Allah Allah ya tashi shi kuma lokacin sa bai ba in lokacin sa kuma za ga cewa ya fidda rai daga sanda ya fidda ran nan za ga cewa mutuwa tana ta zuwa tana ta zuwa sai ta ta zai ta kai shi kasa saboda haka a fidda rai cire hope abu ne mai haɗari ga ah. matashi ga cire zaton cewa ba za ka iya ba abu ne mai haɗari kuma shi muke so mu ci gaba da gaya matasan nan cewa za mu iya har ka fidda rai za ka iya za ka iya har sai Allah Ubangiji ya baka dama ka iya. To masu kallon mu barkan da jimirin kasancewa da mu kuma za mu tafi wutar rabin lokaci amma zan yi tambaya ga shi bakon namu idan muka dawo wutar rabin lokaci sai ya ansa. a turanci ka ce kano kan bi beta wato jihar kano ko kuma kano za ta iya fin haka mm. me kake nufi da wannan idan muka dawo sai mu ji an samu a cikin shirin ina dalili To masu kallon mu barkanmu da dawowa shirin nan na kula ina dalili da ke zuwa muku daga kawo abokiyar hulɗa Liberty Television da ke nan Kano Jalla babbar Hausa sunana Muhammad Iskil Abdullahi kuma kamar yadda na gaya muku kuma kuka gani muna tare ne da ɗaya daga cikin bayan Allah na wannan jihar tamu ta Kano kuma hasali ma dan jarida ne dan uwanmu tunda ya aiki a wata kafa a nan jihar Kano daga baya kuma ya zama mai ba gwamnan jihar Kano Khairul Islam shawara akan haka gidajen rediyo da sauransu. har dai abin da ya faru ya faru dama kuma ya ce ya fara siyasa tun wato shekarar dubu biyu saboda haka a halin yanzu dai dan takara ne na gwamna a jihar kano a tutan jam'iyyar prp kun ji yadda muka koro bayanai amma kafin mu tafi na yi tambaya kwaya ɗaya ce sai mun dawo za a ansa yawanci za ka ji ya ce kano kan bi beta a hausance kanan nan fa za ta iya bin haka me kake nufi da to ina alfahari da jihar Kano kowa ya sani ya san cewa duk inda na je ni eh, jakada ne na jihar Kano hmm. ina kokarin yada manufar jihar Kano da kuma kawo jihar Kano alheri hmm. duk inda nake wato jihar Kano Allah ya mata wani arziki da kusan bana jin a kasashe na da tun kafin Bature ya hada Najeriya eh, eh, da akwai kasar da Allah ya wa arzikin da yawa jihar Kano kasan tarihin jihar Kano ya kusa shekara dubu yanzu kuma tun a wancan zamanin